أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعهم بإحسان أما بعد يو السبت شابيو صفر هجرانا دبو دا تاريخ تلاتين دبيت بيدي دشاهدو da sha 2013 za mu yi karatu na arba'in da tara a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama yana mai cewa a yau za mu tashi har fushi. an iftuli qawlin jara an samti qasdihi wa an الإسرى وأن fala an sani ma ishtu ashdu أشدو saddihi. شهدت بأن الله أسرى بعبده من المسجد الأقصى ركيا إلى العرش بجسم النبي المصطفى وبذاته وفي نبه لم يختلط بصنعته شهدت بهذا مرجما لشناته شهادة من أدى له معجزاته لسان الصفا والجن والإنس والوحش a nan zai magana a kan mi'iraji na annabi sallallahu sallama amma zai zo da kalima ta isra'i wannan domin ta galibi ne saboda shi isra'i shi ya zo a cikin alkur'ani a suratul isra'i mi'iraji a cikin hadisai da yawa za ka ga mutum na nuhin mi'iraji amma sai ya faɗi kalima ta isra'i to shi wannan ya tabbata kitaban wa sunnatan wa ijma'an a nan abin lura amma sai aka yi saɓani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mi'irajin nan da ya tafi wasu suka ce da ruhi ne ya tahi ma'ana ba da gangar jikinsa ba wasu suka ce a'a da gangar jikinsa ya tahi to amma Ibn abbas tarjumanul qur'an radiyallahu anhuma gaba ɗaya ya tabbatar da duk biyu ɗin kamar yadda dabarani ya faɗa a cikin al'ausar da isnadi ingantacce ibnu abbas radiyallahu anhu ma yana cewa hakika allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi sallama ya ga allah subhanahu wa ta'ala sau biyu shine inna muhammadu sallallahu alaihi sallama ra'a rabbahu marrataini marratan bi basarihi wa marratan bi fu'adihi kaga duk yayi haɗa biyu din, cewa wani lokaci da idanunsa wani lokaci kuma da zuciyarsa ibnu ishaqa ma ya hikaito cewa marwan ya tambayi abu hurairata radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu sallama ya ga mutalicinsa abu huraira ce na'am ya gan shi sannan annakash ya hikaito ga Ahmadu ibn Hanbal rahimahullah Ahmadu ibn Hanbal ya ce zan faɗi hadisi na Ibn Abbas In radiyallahu anhuma al-Imam Ahmad sai kama cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ha inda shaida ta ta tsaya yi ta cewa ya gane shi ya gane shi ya gane shi har inda shaida ta ta tsaya al'imamu Ahmad kenan. Wannan shi mai ishiriniya ya ɗoki hannun waɗanda suka ce ya zo mi'iraji da jikinsa ba da ruhinsa ba da ruhinsa kawai ba da jikinsa ba. Don wani rima yana cewa wa ƙala ƙaumun ayan Allah jaharatan wannan ya gabata. To shi ne zai bayani akan isra'i da mi'raj ya ce aniftu na yi kyama na yi hetin liƙaulin zance. wanda shi zancen nan wani zance ne hada ya karkace wata nusha jara ya karkace duk ɗaya ne an san kasdihi daga alama ta manuharsa ma'ana ya kauce ma daidai kamar wani ya yi tambaya ce me yasa ka yi haka ya ce uhila bihil isra'u an canza isra'i ba na annabi sallallahu sallama an kunhi haddihi daga hakikanin tarifinsa daga hakikanin yadda shike don haka fala an sani ni din nan ba zan jirkito ba ba zan yi waiwaye ba ni alfazazi ma ishtu muddin ina raye ashidu zan ɗaga sauti na lissaddihi domin in taushe wancan bayanin da aka yi na canza isra'ili ne shahittu na tabbata bi annallah haƙiƙa Allah tsara ya yi tahiyar dare ya yi isra'i bi abdihi da bawansa min almasjidil aqsa daga almasjidil aqsa ruqiyan alhali yana tattakawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ila al'arshi har zuwa ga al'arshin Allah kaga isra'i da mi'raji kenan isra'i سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير السورة الإسراء ومن المسجد الأقصى شيكو رقيا إلى العرش شيني مئراج kuma wannan ta faru ne bi jismin nabiyyi tare da jikin annabi al-mustafa zaɓaɓɓe wa bi zatihi kuma da haƙiƙanin jikinsa duk wannan taukidi ne wa fi bahin kuma cikin kwana lami yakhtalit bai garuwa bi sinatihi da angajinsa balle ma kwana wa fi bahin ga walke lami yakhtalit bai garu bi sinatihi da angajinsa ma balle kwana shahidtu na shaida bi haza da wannan isra'i dan yayi tanana ta batun isra'i don babban mu'jiza ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam isra'i da mi'raj to na shaidi wannan murgiman domin in turmu hanci in ba da takaici lishunati ga abokan gaban annabi sallallahu sallama masu hasada tai a kan mu'ujizojinsa a nan ba yana nuhin ya ba da takaici ga wa'anda suka ce ya tafi da ruhinsa ba a'a ya ba da takaici ga abokan gaban annabi sallallahu sallama kuma wannan shaida da ni shahadata irin shaida ma'ana ba ni ɗai na fara shaidar ba shahadata irin shaida wadda lisanu safa halshen dutsen safa wal jinni da halshe na aljannu wal insi da halshe na mutane wal wahshi da halshe na namun daji adda sun ba da mu'ujizatihi mu'ujizoji ne mu'ujizoji lahu ga annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana su kansu sun shaidi mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kuma sanadiyar su an shaida mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kenan ne ya ce dutsen safa sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama Allahu wajhahu ya ce ba mu taɓa fuskantar wani icce ba ko wani duce wace sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah kaga lisanu safa kenan wal jinni wa in sarafna ilayka nafar min al jinni yastami'una al qur'an kuma akwai suratul jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba sai wal insi abubakar siddiq radiyallahu anhu ya shaide shi ya gazgata shi a lokacin da yayi isra'i da mi'raji wal wahshi da namun daji da ko ɗan dan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce yana wasa ta yana dara amma da ma'aiki sallar sallama ya hwaɗo a gidan ɗan kwaikwayon walam ya taramram ba zai sake moci ba muddin annabi sallar sallama yana cikin gida sai ma'aiki ya hita a cikin gida sannan ɗan kwaikwayon zai ci gaba da moci saboda girma na mu'ujiza nai muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin batun isra'i yana cikin babban mu'ujiza ga ma'aiki kuma sai ya faɗo wasu mu'ujizoji na ma'aiki sallar sallama bayan haka sai ci gaba da cewa laƙad haƙiƙa wallahi sada annabi sallar sallama ya shugabanci manyati wanda zai zo nan gaba kama sada kamar yadda ya shugabanci man ba duk wa'inda suka shuɗe ma'ana dai gaba ɗai annabi sallar sallama sayyidul awwalina wal akhirina ne fakana ya kasance kasaifi kamar takobe ba alhali wanda an ka zage an ka sance alal alda daga abokan gaba wasalla annabi sallallahu sallama ya ba da sallah ga khairul khalqi da hiyayyen talittoci su ne annabawa fil mala'in rida kuma cikin jama'a yardaddu ya ba su sallah su ne mala'iku ko kuma wasalla ya yi sallah fil mala'in rida wasalla khairul khalqi sai zan ba uza'ida yayyan talikai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sallah ga annaba fil mala'in rida cikin jama'a yaddattu su ne mala'iku shafi'ul wara annabi sallallahu alaihi mai ceton talikai ne qabla du'a'i kamin a kire su ilal qada zuwa ga hukunci Allah ɗaya san wanda ma'aiki zai ɗiba ya cancanci shiga wuta amma ya kaɗa shi aljanna wa munqiduhum kuma annabi sallallahu alaihi salama mai tsamu talikai ne qabla ta'arrubi kamin gitta wasu lil shiga damka ta Allah inna batsha rabbika lashadi inna batsha rabbika lashadi al batshu bil kamin su gitta ga damkar Allah ma'aiki ya cece su a wata nusa wa munqidhum ba'a ta'arrub lil baɗishi mai tsamo su ne bayan gitta wasu ga damkar Allah domin akwai waɗanda sun cincinci shiga wuta ɗin gaba ɗaya sun ga wuta sun kai amma ma'aiki ya tsamo su ɗin wasu ma cikin wuta ma'aiki zai tsamo su gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce wala saufa ka fatar da. ma'aike ce ba zan yadda ba ku al'umma ta ɗaya daga cikinsu su akwai wanda a cikin wuta ina da imani gaba ɗaya sai ma'aiki ya ji ya gamsu sai ya hidda duk al'umma ta gaba kaga da wannan ya kamata mu sa fahimta cewa yau Allah an wanda ba sahabi mun annabi sallallahu alaihi bayan Allah ya musu alƙawali ya annabi sallallahu alaihi da zai yadda al'umma ta al'umma ta ɗai ko ƙwara guda ya zan suna cikin wuta muddin akwai imani ba amma za a samu sahabbai ne a cikin wuta wannan magana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kullum wa adallahu husna don haka gurguwar fahimta ta har mutum ya dibi cewa wani sahabi cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam za a sashi a cikin wuta kenan kowa zai shige ta inda har sahabbai waɗanda su ne al'umman nan an same su a cikin wuta sannan kowa zai shige ta kenan haka Allah ba zai tadda alƙawalinsa ba baiwa tarihi ya nuna akwai sahabin da zai shiga wuta amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna duk 'yan aljanna ne Allah ka samu gane mu yi aiki da wa mu yanzu bi in qadhihi yanzu min alhulki man naja man naja duk wanda ya tsira min alhulki daga halaka yanzu yana tsira ne bi in qadhihi saboda tsamo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa bada ya bayyana bada shu'a'un wani irin haske ya bayyana shi wannan hasken da ya bayyana a naral arba wanda ya haskakar da ƙasa gaba ɗaya ta duniya fi gabashin duja a cikin duhun dare gabashu kingin duhun dare shi ko adduja duhun dare ɗin su annabi sallallahu alaihi wani irin haske ne wanda ya haskar da kasa ga kingin duhun dare yana nuni dai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen annaba inan gaba ɗaya lokacin aiko su kamar dare ne gaba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam zo karshen daren daga shi sai su bahin sai tashin alkiyama kenan to wanga hasken bada da ya bayyana lil ga idanu na zuciya waltaha kuma ya bayyana lil hijaga ga hankula minhu shine annabi sallallahu alaihi wasallam walailu dalalatil jahalati alhali dare na ɓace bace na jahilci a wata nusa walailu alhali daren dalalatil jahalati bace-bace na jahilci ƙasa ja ya yi shu wadduha wallaili idha saja to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya dare na ɓace-ɓacen jahilci ya yi shu gaba ɗaya duk bata ta jaye a lokacin tahowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka wa gaifun annabi sallallahu alaihi wasallama shi wani irin hadari ne talafan nasa ya cin mutane fi a wazi ɗashi suna cikin buƙata ta a ɗashi yayyahi kaɗan ne ma suna so sai ga ma kaɗin hadari ya to ko kuma fi a wazi ɗashi lokacin da babu ma ko yayyahin gaba sai ga annabi sallallahu alaihi ya taho matsayinsa na gaisun ruwan sama ga mutane kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an minha munirul huda annabi sallallahu alaihi wasallam mai haskakar da shari'a ne zakil fu'adi mai tsarkakakkar zuciya ne bayan haka munibuhu wanda ke da zuciyar ne ga Allah subhanahu wata'ala ba'idul mada mai nisan hage ne na ɗaukaka ga wanda ke neman ya cin masa amma danil giyafi mai kusancin agaji ne buhu mai kusancin agaji ne in ka ce ka cin masa baka iyawa amma kuma in ka so ka zo wurinsa ka kusance shi kuma sai ka same shi azimun nada mai girman baiwa ne rahabul fina'i mai mai yalwatar fajiya ne alama ce ta hankuri kinaya ce ta hankuri buhu mai tsacin harfajiya ne can haɗala hadala'a wal adanun rahabu can horko horko ba iya din shabihu ya yayi kama da badadayin Allah wa huwa habibuhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah ne nan ya yi kama da badadayin Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ra'aitu khalilar rahmani wa ana ashbahu auladihi bihi duk cikin ɗaya ne ba wanda ya kama da shi iri na in ji annabi sallallahu alaihi wasallam auka maka nan kai wani mutum ya yi wahamin cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da annabi Ibrahim alaihi salam sai ga cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya hice annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane da yawa wanda ya yi yayi kama da wanda ya hiya domin akwai sahabbai da yawa waɗanda suka yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin su Ja'far a dayyaruwan Sayyidina Ali kamar su guda da annabi sallallahu alaihi wasallama irin Assa ibn Yazida kakan al-Imam Shafi'i shi ma haka irin ƙusamu dan dan Abbas shi ma haka Abu Sufyana shi ma haka musamman wanda ya hikama da ma'aiki gaba ɗai shine Hassan da Husaini radiyallahu anhum ajma'in akwai kuma wani kabi sumnu rabi'a wanda ko shi ya yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ma Mu'awiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ya ga kabisu yana dibi ne ga yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam taso daga gado na shugabanci ya taho ya tarbe shi ya sumbunje shi ya wa aka da a hulmir gaba gaba ɗaya ba shi wata ƙasa a cikin marwa wata gona ya ba shi wannan gona saboda ya yi kama da annabi Muhammad sallallahu sallama wannan alƙali iyal ya kawo shi a cikin ashifa wanga ya nuna irin tsananin soyayyen mu'awiyatun na abi sufiyana radiyallahu anhuma da annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake magana akan cewa shabihu khalilullahi wa huwa habibuhu shi annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah ne fala naruhu ba wata wuta ta annabi sallallahu sallama ta habu da ke bicewa kinaya ce daga yawan alherin mutum cewa kullum mutum na hasa wuta don baki sannan wala nuruhu ba wani haske na annabi sallallahu sallama ya ushi wanda ke sa dundumi wanga kuma yana magana haske na annabi sallallahu alaihi cewa ba zai sa kowa dundumi ba haske na annabi sallallahu sallama to can mun gabata bayani cewa hafafi shi ahalil ardi ta ashabi su bihi ma'ana jemaggun mutanen ƙasa suna dundumi saboda sahi annabi sallallahu alaihi to na an ce suna dundumi nan kuma an ce haske ne bai sa dundumi to can ana bayani ne akan kahirrai cewa maimayin kahare sun yi dundumi saboda sahiya shine shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma hasken annabi sallallahu alaihi wasallama bai bicewa eh, hasken annabi sallallahu alaihi wasallama bai sa dundumi ma'ana ga wanda ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a bangaren musulmi can wancan hasken da anka ambata ma'anawi wanga kuma hissi to shine ce fala naruhu tahabu wala nuruhu yu'shi shi sallallahu alaihi wasallam huwal gausu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma agajin gaba ɗaya yakfi yana isan maka minattawa daga halaka in awaita in ka taro kai gare shi huwal gaisu annabi sallallahu alaihi wasallam gaba shi ma a hadare yana kore yunwa tsananin yunwa an mawaƙi ihi daga wuraren da yunwa ke faɗowa yanzu yanzu ya baka abinci ka ƙoshi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu hurairata radiyallahu anhu lokacin da ya bashi nono ɗin nan ya ce ya kirawo ahalus sufa bayan duk sun sha sannan abu huraira ya sha ma'aiki ya ce ya ƙara ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ban samu wurin shiga ga nono gaba ko ina na cika ƙarshen ta sallallahu alaihi wasallam sannan ya ansa ya sha sallallahu alaihi wasallam ibu shi magani ne ya shi yana warkaswa min aljawa daga bakin ciki in shakauta in kakkai koke alaihi sallallahu sallama yana warkace ka daga dukkan abin da ke damuwarka na bakin ciki idan kakkai koke ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shama'iluhu ɗabi'un annabi sallallahu sallama muskana tun sa'ad da yake hukumun hukunci ne bila hawa ba son zuciya a ciki wa fahimun tsintsan fahimta ce bila wahamin ba kuskuren fahimta a ciki wani dukun huruci ne ga annabi sallallahu alaihi bila fushi ba kaushin magana shine mummunan magana a ciki ta alfashan khala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kadaita burhatan tsawon zamani bihira in kogon hira wata abada ya yi ibada Allah wala wahaya ba don an sabkar da wahayi ba a lokacin lakin sai dai nuru kalbin haske ne na zuciya ta waƙada wanda ya hasu ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawabi hira'in can ya gabata su littafan nufi burhatan can ya gabata su fa'akarin ba abin da ya girma bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam iz shabba sa'ad da ya girma halan ga hali ne ba abin da ya girma ga hali ne sa'ad da ya girma wa id shada da kuma sa'ad da ya gargada mutane zuwa ga shari'a shabibatuhu samartaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama lam tuduwa ba a nade ta ba illa alal ce bisa ga shari'a an ka nade ta ma'ana bisa ga shari'a yake ba ma zannahu khalqun ba wani taliki da ɗai da ya tuhumce shi bi jarhin da suka ga ƙarya wala da shi ko kuma yakuta ma'ana ya soke shi zahiri ko kuma ya soke shi baɗi ne, don hadda abu jihali da kai ne ce ma ka zaba muhammadun kaɗu da ɗaya muhammadu bai yi ƙarya ba in ji abu jihali manaƙibu waɗannan da nake faɗa hu darajoji ne na mahasusin wanda an ka keɓanta da hibzin da tsari wa ismatin da tsari a taqdisu tsarkakasuwar da Allah ya yi ma kirjin annabi sallallahu alaihi wasallama da hidda rabon shaidan yuzahzihuhu shi yake nisanta annabi sallallahu alaihi wasallama an kulli wasmatin ga kowane irin labo kowane irin aibi shagafun marihin zuciyata hawa wanda ya taru ga kalban zuciyar da hawa ita ko da ta tara kulle hikimatin kowace hikima tu bi nafsiya na ba da rayuwata kansa minhu gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min shirahin saboda shi na Allah subhanahu wata'ala ya cage makirjinsa kuma wa rahamatin saboda kasancewarsa rahama ga talikai alam na shirah laka sadaraka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi allin shirahin wa rahmatin wallahu shi annabi sallallahu alaihi wasallama allo ne ma'anan ga ma'ana wal haqa'iqu gaskiyon da shike fadi kan na kashi kamar kwarkwara ne ta rubutu ga allon Allahu kaka jiya innahu haƙiƙa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ar'al shine mahi kiyayewar talikai da zimmatin da ya giya ta alkawali wa ab'aduhum shine mahi nisan talikai an naƙasu daga naƙasa wa kulli mazammatin dukkan wani abin zargi hidayatuhu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama kannawar haqiqa haƙiƙa ta haskakar da kulla zulmatin kowane irin duhu na kahirci da na zalunci shari'atuhu shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama kad bassarat haƙiƙa ta lurar da ta fahimtar da ta ganar da kulla ummatin kowace al'umma ma bainal a'aribi tsakanin larabawa ƙauyawan larabawa wal da kuma habashawa mutanen Ethiopia fa aslama sun jawo ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah yana cewa min al-a'rabi man yu'minu billah a cikin wa min al-a'rabi man yu'minu billah a cikin suratu tauba to anan da yana nihin gaba dai kowa ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na nihin dukkanin musulmi domin Allah yana cewa idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bayan haka ya ce fakam waƙi'in da yawa wanda ya hwada min najahu annabi sallallahu sallama ya tsamo wannan wanda ya hwada fakam waƙi'in da yawa wanda ya hwada annabi sallallahu alaihi na najjahu ya tsamo shi min sharakin rada daga yaggwai na halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsamo shi fasara sai zan waliyan masoyin Allah ba da an kana bayan da ya yi zama fil ida a cikin makiya wani a wurin yaƙi haka za ta faru gare shi wani kuma akan bashi abin da ya shahi buƙatar rayuwa ta yau da kullum kamar da an kai ga safwanu radiyallahu anhu a lokacin yakin hunayn bayan haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam fawa'iduhu amfane-amfane ne daga cikin suriyin nufusi akwai ƙwadda rayuka mina sada daga tsananin kishirwa duk abin da kake bukata ya baka shawahiduhu daga cikin dalilai nai jan ƙulƙulubi akwai tara duk zukata alal huda a kan shari'a daga cikin dalilai waɗanda ke nuna an naftatai waɗanda ke nuna an aiko shi gaba ɗai ga dukkanin talittoci gaba ɗaya daga cikin abin da ashe dannu kan haka to gaba ɗaya ya tara duk zukata bisa ga shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani game da aiko annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ka kenan gaba ɗaya ga mutane to shawahiduhu daga cikin abin da addalilai ne cewa shine annabi na gaba ɗaya jam'ul qulubi gaba ɗaya tara zukatan kowa alhuda ga shari'a kullum sai an samu wanda zai musulunta kullum sai an samu musulunci ya watsu mu ibra'u da kuma warkar da mafiya abin da a cikin zukata yana daga cikin abin da ke shaidun haka minal gilli duk takaicin da suke ji wal gishi da kuma duk yaudara da suke ji gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi ya warkar da zukata Allah ɗaya san wanda adda gilli da wanda adda gishi a cikin zuciyarsa amma annabi sallallahu alaihi ya warkashe ta ta komo lahiya lau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa allafa na ƙulubihim Allah ce lau an faƙata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim to wannan zamu tsaya alhamdulillah